Aiye ko ni na bi. Shiri ɗaya tamkar da dubu baje kolin aran gaban fitattun 'yan wasan Kannywood a duniyar Kannywood. Abada. A to ba da ni ba. Karuwa ne nemo game guda arba'in da shida. Shaƙatarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa. Da matan banza. Kwarai kuwa. Zaburantarwa da ɗaukar ingantaccen darasi. Kai mu kama mata. sana'a lallai sai ku kama sana'a ya fi la ilaha illallah ayye macen da ba ta sana'a aurace lale lale maraba da ke ayye na riga na gane mata macen da ba ta sana'a ta bani lale lale maraba da ke zinariya sai ku tashi ku nema musulma ce ke wani dan Allah mai suka tambaye Baya tambaya dai ta farko da ta kai mun wace su ya nan da. na ce musu Aisha Bashir Aisha Bashir shi zan tambaya farko an sake an masa farko kenan sai tambaya na biyu how old are you Wani kullu eh sai na ce musu 17 17 mm. sai qualification to na ce musu Wido. wanda ya bada umarni Mustapha H Muhammad 17 amsa ta biyu window an ka tun ko saura fa ni yanzu ga ni zan shiga insha Allah daga ni an tashi please service yanzu nan daga ya sauka ya wajen muka tun mutane wallahi yanzu nan yanzu nan wallahi ta aka yi maka zauna auto